a laila hmm? da Allah ɗan ban butan dan shi dan kewaya da Allah to ga butan nan mana wai me yasa kike mun wannan wulakanci fa na kasa gane kai kwana biyun nan ba. ya ga ki dinga mu abubuwan rainin wayo ne na maka wulakanci yanzu da ma tun ɗazu ina nan ina jiran ka ka gama baccin ka ka fito ka bani wannan ka zo ka te kana ta bacci kana ƙara ni yanzu ban kuɗin cefa ne idan kana bani to sai ki dinga magana gatsai gatsai haka ni mijinki ne fa ya kamata ki mun kalamai masu daɗi a matsayina na mijinki ba kalamai ma kake jira kenan eh. duk tsaye wannan da kaga ina yi tun dazu ina jiran kuɗin cefanen nan ne su suka tsaye da ni mijinki ne fa Allah iga ba eh iga ba na ce ta ki ne duka eh ba za a bada ba me ba za a bada ba. Ke fa wallahi tallahi kina raina ba na rantsa da Allah. An raina maka wayo in ba ma kaddara ba mi zai sa aure. Kai ka sake ni ma yau idan ma na fita ai wani zai aure ni. Mijinki ne ni fa. Eh. Duk abin da ke miki ba kya gani? Ni ne ne miji na kai duk abin da kai mi kake mun banza kawai jahili. ci kawai. Kucin magwara uban nan lalle mata ta ba su da. Wallahi isa ne kaddara ce. Yau ma idan ka sake ni wani zai aure ni ka sake ni ma in huta wallahi. An ki ba za a sake ki ba din. Isa dan akwatin shida da ka kare dubu ɗari shine zaka tada wa mutane hankali da su. ka sake ni kawai yanzu ba idan ka sake ni zan samu an a sake ki ba za a sake ki din ba an kya sake ki din ka kare wallahi sai ka sake ni da ba haka na aure ki ba raman biya ce yanzu gashi ba wani nan man da wayo ne a lokacin ha kin yi dimarmar yanzu ba zan sake ki ba yanzu da wayo isa ne kai da kanka ne cikin cikin gaban da iya ke bu ke rena mun wayo wannan rantsi da Allah akwai ki shige ne ba kai sai dubu ɗari biyu da kuma ana na sadaki bayan su mu yau kuma isa da Allah wallahi kaddara kawai ta gama ni da kai kat in ba zan saki ba ba a lokacin duka ban waye ba yanzu kuma da na waye ai dole zani eh, zani gani zo ka saka da ka sake ni da Allah kai isa ne da Allah da aka kika zo nan wallahi ba na son surutun ka kaddara ce daga an gani ni da kai ba ɗaya ba ma ba na ce na kwaso min kai na na rantse da Allah matan nan je ka na mu za zaka yi yace ne zaka dare haba wannan wannan wani irin bala'i ne haka na mata gaskiya Allah ya tsine wa mata kai babu layi zo nan ka ce me? Cewa ne Allah tsine mata amma banda uwata a ciki. Ha uwata kama sata a ciki. Eh, sata a ciki. Dan bala'in ta yasa na fito waje. What? Ku na subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne! a taimaki me gi an ce ka taimaki kai babulai zo zo kai na lura tun da malam tanimu ya rasu ka fahimta eh gabaki dai aka lalace kai mai ko ka jawo yan uwanka ku haɗa kai ka taimake su ka sa su a makaranta ka dinga kula da rayuwarsu ka fi son kawai duk abin da kake kawai ka iskanci a gari yanzu na ce maka wali ka koma abubuwan kawali fa ka dauki yan mata ka kai masu kuɗi kai yaran nan in ka gaba ka shiga wuta ba to sai ikon Allah eh baba irin wannan abin ya dace ina ina magana kana magana kai ma ka da hankali ko eh kai ba kamata a ce yanzu lokacin da nake kaman islamiyya ya kai shida wanda nake koyarwa eh yau in babanka ya taso ko fatalwa yayi ya ji an ce ni malam hudu yaran malam tanimu ban kula da shi ba ai sai ya dole sai ya hukunta ni da zama fatalwa ita rayuwa a kai kai dai dan iska ne kai yaran nan ba ka shirewa ka lokacin da yake da duniya shi <laughs> ka san shi iskanci ba a daina shi lokaci daya wallahi ba a hankali a hankali sai muna yi muna hada muku da addu'a gaskiya ne wallahi sai muna yi muna hada ka san shi shine na ce ga wannan kai ma dan <laughs> hada ihsani eh wallahi fa masha Allah yaro ka bi duniya a hankali gaskiya ne ka san shi iskancin nan da kake gani jirgin sama ma ya kasa kure ma duniya gudu ai gulman ka aka kawo mun wallahi gulman ka aka kawo mun ka <laughs> bi a hankali ka ji ko in Allah ya ka shiri za ka shiri yaro ka ji ko wallahi za ka shiri muna nan muna muku addu'a dan Allah a dinga tuna da iyaye insha Allah <laughs> yawa a dinga tuna da iyaye dan Allah ka ji ko to baba bari je yawa nagode sosai baba wa alaikum salam <laughs> Dan ilu. Na To ya aka yi? Na Na gajiya. Baba ita ya kamata gashe ga yi ba ba kai ba. Ka <laughs> san mu a dabi'a mu dole mu mu mutunta manya. Gaskiya ne. To ya aka yi? Dama ka daɗe kana ce min na girma ya kamata in kawo yare da zan aura. Ai dama ya abar yaro a ce ko ya kika ce hajiya abar yaro a ce ya girma ba zai zo da wannan ba ah, ba zai nemo abin da wannan ba in yaro ya fara hikewa ai sai a samu matsala eh, to shine ka zo da maman yarinyan koko ya aka yi maman ta kuma <laughs> ai karamar yarinyar ce ba ai ita ce da za aura eh ita ce da kaura ba gani ce surkar taka kai zo sai eh, ke jira mu jira mu sai maganin shige-shige kana ji da ilu eh. wannan yarinya ka yi haƙuri ta maka yawa eh? wannan ba matan yaro bane sai dai muna son juna mu gani ki ba matan yaro bane sai dai matan baban yaro ki ya <laughs> haƙuri sai in mamaman ka kishiya da ita ko ya ji ga gani ke zo mu shiga ciki what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne! Lawun ya ja. Ga ga ga ga nukan. Sai na yi magana ka ijiyar gari. yalla ya guri wallahi sun canja garin ne sai na koma kuma na manta shagon amma garin dawa suka suka nika mana masara ki gaba da ajiya shara na ce ko kuma cewa ne ka samu kura A'a. yanzu inda zan miƙe sai ka amma na sa ka abu kana so ka yi gaddama ban ce ka tayar min da kura ba shara ban san ga kura na tashi shara kawai na ce koma yi a gidan nan

hajiya ni fa yam din nan ma fa yafi mun kai mai banci ba ran gaya wai da magani ne an ce addini ko ta ku ba a san ta ta ku ka shiga daki daga muna da ruwan ba mu da shiga shiga One. to wannan zaka dauka ka je ka ɗebo ruwa a cikin shi wallahi in ba ka akwai ruwa a ruwa ka zubar ka je ka Hajiya Allah zan iya neman alfarma a wajen ki amma girman Allah hajiya kake da ah, na fasa ne ah, Tambaya Ka ka gaya abin da ke a jaki san ko addini an ce abin da kake shan wahala ka bar shi ajiya don girman Allah zan iya sakin kaina a akwarki na sa kanar rufe da za ka saki kanka ko ko yayi ne ai ban gane ba me kake wai da Allah ya adabu dirma mu kaina saki ko saki goma ne ko sha daya idan ka saki kanka ne kuma an ga waye ai wallahi aure na da kai mutu ka raba ta kamar idan ka ga mun rabu na mutu ne ko ka mutu amma in dai muna rayu ko ka gudu sai ka dawo dawa an ce mu auren zuwa waya mutuwa kawai ki gani ki tafi da ni filin yaƙi a kashe ni kawai kawai ki tafi da ni a kashe waya what Assalamu alaikum jama'a ni ne ku mazaje wanda kuka ne da malam mudu to shahararren mun san cewa azumi ya zo sannan kuma shahararren channel din ne nake muku uh, talla mai suna jafar wai kwaribi za ku shi na rubuta a cikin screen uh, channel ne musulunci mun san muna bukatar karatu da sauransu yaran mu suna zaune a gida gashi dan azumi da sauransu da dalla mu je mu subscribe din jafar wai kwaribi a youtube bayan min subscribe mu danna mai ƙararrawar sanarwa inda duk wani shirye-shiryen shi in yayi za mu same shi kai tsaye a wayoyin na gode na gode na gode a sha ruwa lafiya na ku mazaje ne na saki na gina ba ne na dama babu mai yi min ni gwalo a na yi min na haske zan yi rayuwa da ke Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne!